يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka alkawarta insha Allah yau za mu fara gabatar da waɗannan muhadarori game da abin da ya shafi amana kamar yadda muka yi darasin da taken in ka ci amana za ta ci ka da gaske ne duk wanda ya ci amana za ta je ta dawo kansa duk wanda ya ci amana amana za ta dawo kansa malamai suka ce idan aka ce amana hiya kullu haƙƙin lazimaka adahu wa hisu amana shine duk wani haƙƙi da aka dora maka aka lazimta maka ya lazimce ka mayar da wannan hakkin ko kiyaye wannan hakkin to wannan ba a bukatar sai an ce maka amana ne amana ne a kanka duk wani hakkin da ake so ka bayar duk wani abu da ake so ka tsare ka kiyaye to wannan abun amana ne a kanka domin da yawan mutanen mu sukan ɗauki amana shine abinda aka danka a hannunka kuma aka ce maka amana ne to abinda ake nufi da amana hiya ada'ul hukuki wal muhafazatu alaiha duk wani abu in aka ce hakki ne wannan abun a kanka to wannan hakkin amana ne a kanka duk wani abu da aka ce ka kiyaye ka tsare ka lura da wannan abun to wannan abun da yake karkashin kan amana ne a kanka Allah a cikin alkur'ani ya ce ya ayyu hallabi na amanu la ta kunu Allah wa rasula wa ta kunu amana cikin wa an tumta alamun يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyu hallabi na amani, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah. La ta laha, Allah ya ce karku ci amanar Allah, li'an alkiyana fiye diddul amana. Idan aka ce alkiyana shi ne kishiyantan amana, ha inci shi ne cin amana. Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah la tahunullaha kar ku ci amanar Allah war rasula kar ku ci amanar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tahunu amanatikum Allah ce kar ku haɗinci amanonin da yake tsakaninku wa antum ta'lamun Allah ce bayan kun san amana aka danka a hannunku ya ayyuhal ladina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la takhunu Allah Allah yace kar ku ci amanar Allah war rasula kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takhunu amanatikum ku zo ku haɗinci amanoni da yake tsakaninku wa antum ta'lamun bayan kun sani Allah yace duk wanda ya imani da Allah ya kiyayi cin amanar ubangijinsa ya kiyayi cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyayi cin amanar ɗan uwansa da aka danka amanoninsu a hannunsa jama'a muna fahimta mafi girman amana da aka dora wa ɗan adam kamar yadda ayar ta ambata shine amanar ubangijin da ya halicce mafi girman amana a kanmu ita ce amanar Allah mafi girman amana a kanmu ita ce amanar Allah Allah a cikin alkur'ani ya ce inna a rabunan amanata ala samawati wal ardi wal jibali samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan Allah maɗaukakin sarki ya ce, Inna a rabanar amanata ala samawati wal ardi wal jibali Allah ya ce mun bijirar da amana ma'ana mun ba da amana wa sammai mun ba da amana wa kasai mun ba da amana wa duwatsu fa a abaina an ya hamilnaha wa ashfaqna minha Allah ce duka sai suka ki karbar wannan amanan sai suka razana daga abun da zai biyo bayan cin wannan amanan Allah ce wa hamala hal insan dan adam sai ya dauka innahu kana zaluman jahula Allah ce dan adam yana da tsananin zalunci da kuma jahilci Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali mun bijirar da amana ma'ana mun mika amana wa sammai mun mika amana wa kasai mun mika amana wa duwatsu Allah ce fa abaina an ya hamilnaha Allah ce duka sai suka ki su karbi wannan amanan baki ne kuma na taurin kayi ba ana ce mishi iba'u ta'azimin wa ishfaq kamar mu ce wuce kamar sallah ka ce a a wani dai kaza kaza kaza ka ga dai ka gine ba ka yi ta wurin kai ba girmamawa wata da tawali'u yasa baka karbi wannan abun ba to ba girman kai suka kama ubangiji ba amma sun razana daga nauyin da ke cikin wannan amanan na idan sun saba ga abun da zai biyo bayan wannan amanan Allah ya ce wa hamala halin insan dan adam sai ya ɗauki wannan amanan wa hamala halin insan ina daga cikin wadda suka ɗauki wannan amana wa hamala hal insan kana daga cikin wadda suka ɗauki wannan amana wa hamala hal insan matata tana daga cikin wacce suka ɗauki wannan amana wa hamala hal insan matarka da ƴaƴanka suna daga cikin wacce suka ɗauki wannan amana wa hamala hal insan duka bayi sun ɗauki wannan amanan a kansu sun bi Allah ko ba su bi Allah ba akwai bashin wannan amanan a kansu malamin tafsirin alkur'ani suka ce wannan amanan menene ita waɗansu suka ce alfara'i farillai da Allah ya dora wa bayi a cikin addini waɗansu suka ce alhudud waɗansu suka ce abba'a al'imam ibn kasir ya ce duk fassarar da malamin tafsirin alkur'ani suka yi idan ka kalli ma'anar amanar yana komawa kan abu guda ne shine at-takalifu shar'iyya wannan shari'a da Allah ya aiko manzan Allah da shi wannan addini shi ne amanar da aka danka a hannunmu jama'a mun fahimta wannan amana amana ce a hannunmu amana ce duk wanda bai sauke wannan amanan ba to wannan amanan za ta kama shi jama'a mun fahimta wannan amana da ubangiji ya danka a gadan adam ita ce amanar addini ita ce amana ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba abokin tarayya ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin ya ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goye ni akan jaki muna tafiya sai yace mini ya a tadari ma haƙƙun wa ma haƙƙun ibadi mu'azu shin ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah bayi ba su da wani haƙƙi na tilas akan Allah amma Allah ne ya idan sun sauke wannan amanan shi kuma zai biya su qultu mu'adh sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su ne mafiya sani fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haqqullahi 'alal ibadi haƙƙin Allah akan bayi an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a shine su bauta ba Allah kar su sake su yi tarayya da Allah da komai a cikin wannan bautar jama'a muna ji dama muka ce idan aka ce amana shine duk wani hakki da aka dora maka ake bukatar ka sauke wannan hakkin wannan hakkin amana ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa mu'azu shin ka san hakkin Allah akan bayi ma'ana amanar da Allah ya danka ta a hannun bayi yace Allah da manzonsa su ne mafiya sani annabi yace haqqullahi alal ibad hakkin Allah akan bayi an ya abudu ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine su bauta ma Allah kar su yi tarayya da Allah a wajen bautan da komai sai ce wa haƙul ibadi alallah su kuma haƙƙinsu akan Allah wadda ya ba su a matsayin falala Allah yi azziba mallahi shirik bihi shi'a ba zai azabtar da wadda bai shirka da shi da komai ba jama'a muna fahimta hakkin Allah akan bayi shine su bauta ma Allah kar su yi tarayya da Allah da komai a cikin wannan bauta idan baka bauta ma Allah ba ka ci wannan amana idan ka bauta ma Allah kuma a cikin bautar kai tarayya ka ci amalar mahalicinka sannan za ta dawo kanka a ranar gobe kiyama shi kuma Allah idan ka tsare ibada ka tsare tauhidi ka kadaita shi da bauta baka yi tarayya a cikin bautar ba shi kuma Allah yace ba zai maka azaba ba kenan kaga in baka bauta ma Allah ba kenan kaga in ka bauta ma Allah da shirka wannan ba zai hana a maka azaba ba jama'a mun fahimta domin za mu zo mu gangaro mu samu za ka samu akwai waɗanda suke da tsananin iya kiyaye amana tsakanin bayi amma ba su iya kiyaye amanar ubangiji wallahi duk yadda ka tsare amanar duniya da aka baka idan wannan amana ta ubangiji ba ta tsaro ba ba abun da zai ana ba azabtar da kai ba ranar alkiyama jama'a mun fahimta Allah na bada labarin ahlul kitabi yahudawa yace wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi in tsarin yu'addihi ilayka ta'amanu bi in yu'addihi إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ya ce wa min ahalil kitabi akwai daga cikin ahalil kitabi man in ta amanku bikin tsarin wadda inda za ka ba shi amalar biliyoyi na dukiyarka yi addihi ilai ka zai dawo maka da kudinka amma wannan bai hada Allah ya tsine mishi albarka ya sashi a wuta ba saboda ne saboda bai tsara amanar ubangiji ba malam duk abin da ka tsare a duniya idan har ka ci amanar mahalicinka wallahi ba abin da za ka je gaban Allah da shi ya gagara azabtar da kai da wannan abu jama'a mun fahimta amana ta farko da take kan amanar ubangijinmu shine kadai ta Allah da bauta amana ta farko da take kanmu shine mu tsaya mu yi addini addini amana ce ta Allah Allah ya ce ya bijirar da wannan amana musammai da kasai da duwatsu ba su karba ba saboda fargaba da tsoro na abun da zai biyo bayan cin wannan amanan dan adam ya karba idan muka ci amanan ga abun da zai biyo baya akwai duk abin da za ka yi a duniya duk abin da za ka yi a duniya ka sani addini amanar ubangiji kar ka yi wasa da wannan amana addini amana ce ta ubangiji da ya danka a hannunka ka tsaya ka yi addini bauta ma Allah shi ne mafi girman abin da Allah ya danka wa bayi na amana idan bayi ba su tsare wannan amanan ba sun ci amanar mahalicinsu amana kuma za ta bi su duk abin da kake yi a rayuwa duk abin da kake a rayuwa ka tsare addini jama'a mafi girman amana da take kan dan adam da Allah ya bashi shine addini shine addini kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ya danka wa dan adam wannan amana kuma sai ya hore musu hanyoyi da za su ci abinci ya azurta su da shi ba don komai ba sai don su tsayi da kiyaye wannan addini da ya ba su amana a hannunsu jama'a mun fahimta? duk abin da ka gani muna ci muna sha muna rayuwa muna samun wajen zama muna samun sutura duka waɗannan abincin in kana so ka kwatanta misalinsa shine kamar a ce wani ne yake da babbar gona sai ya ɗebi ma'aikata sai ya kai su za su yi aiki a gona bayan ya kai su gona kuma sai ya sayi irin masa ya sayi nau'ukan abinci sai kai musu gona wannan abinci da ya ba su a gona shine ladan aikinsu amma idan suka ci wannan abincin ba su yi aiki ba akwai abin da zai biyo baya ko babu na rantse da Allah malam duk abin da kaga muke ci a duniya idan baka yi addini ba na rantse da Allah sai an nemi wannan abincin a wajen karanan alkiyama Allah ya hore duk abin da ya bamu ne mu ci mu sha don mu yi addini iya manufar da ta sa ka gero da dawa da shinkafa da nama da duk abin da ka gani wallahi iya iya dalilin baka wannan abincin wallahi tallahi don ka yi addini jama'a mun fahimta yanzu dai an ramma ai ma'aikacin gwamnati ne yana karban albashi idan ya koma gida ya je ya zauna sai ya daina fita aiki kwata-kwata amma duk wata zai je ya karbi albashin a aƙidarsa shi ya san zai biya wannan kuɗin ranar alkiyama haka ne ko ba ka ba na rantse da Allah duk abin da ka ci ko ka sha idan baka yi addini ba wallahi sai an tsiye ka akan wannan abincin ranar alkiyama iya manufar Allah ya ba da dukkan waɗannan dama ne dukkan wannan arziki ne wallahi domin mu samu ƙarfin gwiwa mu sauke wannan nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana ai misalin da muka buga ai mun gani kamar masu kodago ne su je su kodago abinda mai gona ya ɗauka ya ba su na abinci da abin sha da duk abin da ya kai musu kaga wannan ba shi bane sakamakon aikin da suka yi a gonan amma dai ya kai musu ne saboda ya kyautata musu su samu ƙarfin gwiwan yin aikin da suka yi a cikin gonan haka ne ko ba haka bane amma in suka cinye mishi abinci kuma ba su yi noma ba akwai rigima ko ba rigima na rantse da Allah misalin kenan a rayuwar duniya sannan wannan mai gonan Allahu akbar idan suka yi aiki a gona aiki sai yi kyau yana da bukatar waɗansu daga cikinsu ya ba su matan da gasu aura waɗansu ya ba su motoci waɗansu ya ba su gidaje waɗansu ya ba su alkhairi zai ɗauki waɗannan kyaututtukan ya bi su gona ne da shi ko zai bari sai sun tashi sun dawo gari sai sun dawo gari to wallahi abinda Allah ya shirya mana a lahira wallahi duniya astirakta da Allah ya bata babu wani tsari na jin daɗi a ciki komin kankantarsa komin girman duk abin da za a ji daɗi wallahi Allah ya shirya shi ne a lahira duk abin da sunansa hutu wallahi a lahira wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun sai ce wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan Allah ai rayuwa kan Allah ce yana kiya to in ka gane wannan misalin nan ne za ka fahimci wautan wadda shi kuma abin da aka bashi ya ce ya sha saboda ya sauke wannan wajibin sai ya mai da shi shine iya abun jin daɗi ya more daɗi wadda ya kare rayuwarsa a gona da masa da abin da aka kai mishi shi ya san me ake ciki a cikin gari jama'a mun fahimta wallahi malam duk abin da ka san za a yi rayuwa da shi na jin daɗi wallahi Allah ya tanade shi ne a kiyama duk abin da ka gani a duniya idan wahala ne wasa ne wahala yana lafiya idan jin daɗi ne a duniya wasa ne jin daɗi yana lafiya jama'a mun fahimta shi yasa idan ka lura duk aya idan ta zo da maganan abinci da sha da kaza sai kaga Allah na hada ta da bauta da bauta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an بناء وأنزل أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله يتي يا أيها الناس يا قوم تاني اعبدوا rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci wanda suka zo kafin ku la'allakum tattakun dan ku zan masu tadawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashin shine ya shimfida muku wannan kasan ga ta shimfidadda wa sama'a bina'an ya muku rufin sama ya gina ya tsaya akan ku wa anzala minas sama'i ma'an shi yake saukar muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwa Allah yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa da abincin da za ku ci rizqan lakum don ya zama arziki gare ku kun ji da yi maganan bauta sai ce to gashi ina ba ku abincin da za ku ci ku tsare bautar na rantse da Allah in ka ci wannan abincin ka yi bautar ba za ka biya sai yake fala ta ja'alu lillahi andada kar ku sake ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun bayan kun san Allah shine mahaliccin ku shine mahaliccin waɗanda suka zo kafin ku shi yake saukar da ruwan sama shi yake ba ku abinci Allah ce kar ku mai tarayya ma'ana bayan ya halicce ka ya hore maka dukkan dangin abin da zaka ci to kuma fa kar ka juya ka je ka rike wadda ba shi ya halicce ka ba ba shi ya halicci waɗanda suka gabace ka ba ba shi ke baka abincin da baka ci jama'a mun fahimta dukkan abin da Allah ya saka mana na arziki a bayan ƙasa an sanya mana shine domin mu samu ƙarfin jiki na yadda da mu sauke wancan nauyin wanda ya ɗauka zai ci ya sha ya yi abin da yake so wallahi duk abin da Allah ya sa a bayan ƙasa ba abin da za ka ci na banza jama'a mun fahimta ai a suratul an'am cewa yake laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu fi ma ta'imu فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا نعم. والله يحب المحسنين الله يجي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الله يجي باب ليفي akan waɗanda suka yi imani kuma suke aikin ƙwarai kan duk abin da suka ci suka sha Allah ya ce babu laifi jama'a mu fahimci ayin da laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu Allah yace babu laifi akan waɗanda suka yi imani kuma suke aikin kwarai kan duk abin da suka ci kuma suka sha sai ce idza mattaqaw sharadi ne in sun tsare dokokin Allah wa amanu sun tsare imani wa amilu salihati suna aiki mai kyau sun matakau. sun tsare tsoron Allah wa amanu sun tsare imani wa ahsanu suka kyautata sai ce wallahu yuhibbul musulmin, Allah na son masu kyautata to idan sun ci ba su tsare tsoron Allah da dokokin Allah ba akwai matsala ko ba matsala laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum Allah yace babu laifi akan waɗanda suka yi imani suke aikin ƙwararri ma tsa'imu kan duk abin da suka ci wanda Allah ya halatta musu Allah yace ba laifi amma da sharadi idza martakau in sun tsare dokokin Allah wa amanu sun tsare imani wa amilu salihati sun tsare aikin kwarai sun mattakau wa amanu bayan sun cimma suka sake tsare takawa dokokin Allah suka sake tsare imani sun mattakau suka sake tsare takawa wa asanu suka kyautata ibada tsakaninsu da ubangiji Allah ce to su duk abin da suka ci wadda Allah ya halatta ba laifi to idan ba su tsare wannan ba suka ci akwai matsala ko ba matsala akwai matsala kar mu yadda mu yi farkar jajiwa rayuwa akwai waɗanda da yawa sai an isa filin alkiyama suke tuna waɗansu bayanan yau mai idan ya tazakarul insan wa an lalahu zikira Allah ya iso zai yi hisabi ma bayi Allah ke sai kaga wani ya tsaya ya yi zurum yana tunani Allah ya ce wa an lalahu zikira mai amfanin tunani Zama abin fahimta hadisi ne ingantacce al musulmi fi da hadisin wata rana cikin dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin gidansa saboda yin waya dame shi yana fitowa sai ga da sai na Abubakar da Umar yadda musu ya fito da ku a cikin daren nan suka ce yunwa ya ce musu na rantse da wadda raina ke hannunsa ni ma abin da ya fito da ni kenan amma ku zo mu je gidan wani suka je ba su sami shi a gida ba ya fita matarsa ta karbe su can an jima sai ga mai gidan ya zo ya ce duk garin madina ba wadda ya taɓa tarban manyan baƙi irin baƙi na ya shirya abinci ya kawo musu annabi sai da ya mai togaci ya yi sai karka yanka wani abun yanka wannan abincin ya ishe mu. ya je kama akuya ya yanka aka zo aka gyara aka soya aka zo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa suka ci suka sha ruwa bayan sun gama sai annabi ya kalli sayidina abubakar da umar ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wadda raina ke hannun sawa kenan latus alunna an hazan na'imi yau malbiyama ya ce wallahi za a tambaye ku da kuka ci wannan abincin me kuka yi a ranar alkiyama jama'a mun fahimta malam karka dauka babu wani AC na mota ko na gida da zaka sha a banza annabi yace awwalu ma yus'alu anhu al-abda yawm al-qiyamati min an-na'imi alam nusih halaka jismaka wa nuhwika min al-ma'i al-barid abu na farko da Allah zai fara tambayan mutum a ranar alkiyama a bangaren ni'imomi domin tambayoyin kala-kala ne fanni-fanni ne a bangaren ni'ima ba haka Allah ya ce a Qur'ani ba summa latus'alunna yawma idan anin na'im sannan za a tambaye ku a ranar alkiyama game da ni'imomi annabi ya ce abinda Allah zai fara tambaya ne ba mu baka lafiyar jiki ba shin ba mu shayar da kai muka kosar da kai da ruwan sanyi ba wadda aka tambaye shi ruwan sanyi da ya sha za a tambaye shi kaza da ya ci ko ba za a tambaye shi ba za a tambaye shi duka wannan bayanin yan uwa ina kawo mana ne mu fahimci cewa manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya baza mana arziki da muke ci a bayan ƙasa shine don mu samu karfin gwiwa da za mu sauki waccar amana da ya dora mana ya wautar da kansa wadda ya ɗauka wannan abun da aka ba mu ci don mu yi bautan shine jin daɗi shine kuma iya manufarsa shine kuma iya burinsa a rayuwa jama'a mun fahimta amma idan muka yi wannan bautan duk ran da muka koma zuwa ga ubangiji a ranar za mu ga sakamako a ranar za mu ga sakamako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a adartu li ibadi salihin Allah ya ce na yi tanadi wa bayina na kwarai wadda suka tsare hakki da amana da na dora musu mala ainul ra'at abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at abinda kunne bai taba ji ba wala khatara ala kalbi bashirin bai taba faduwa a zuciyar mutum ba wani irin jin daɗi ne tunanin Allah ce mutum bai taba tunanin wannan jin daɗin ba Allah ce shine abinda na tanadar wa bayina a lahira فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس الله تبا وتريد ذات إيه قانوا تيها تاشي ta yi kirdadon don ma ukhfiya lakum min qurrati a'yunin abinda na shirya mai ɗan aljanna na jin daɗi Allah ya ce wallahi ba ran da ta isa ta kwatanto wannan jin daɗi annabi ya ce za ku je ku ga jin daɗi abinda ido bai taɓa gani ba daɗi ne kunne bai taɓa jin labari daɗi ne tunani bai taɓa zuwa da wannan tunanin ba shi yasa akwai waɗanda in da su mutu hankalinsu a tashe na barin duniya mala'ika na zuwa zai fi nishi kai shiru ka huta ka samu rayuwa ingantacciya allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina tayyibina allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin quluna salamun alaykum dukhulul jannata bima kuntum ta'malun allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin wadanda malaiku suke karɓar rayukansu a cikin tsarki da tsabta da mutunci salamun alaikum suna zuwa kan mutum da su ce amincin Allah ya tabbata a gare ka amin annabi ya ce idan mala'ikan mutuwa ne iso kansu cikin hadisin barra yana zuwa sai ce ya ayyatu hannafsul mutuma'ina a bayi ba al mutuma'ina ya ce wannan rai mai albarka tsabtacciya na tsatsiya okuruci ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah annabi yace kamar amai haka mutum zai tumbudo faran mala'ikan ya tare shi sune innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu allahu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun allah yace innal ladina qalu suka ce allah shine ubangijinmu kuma suka yi tsayuwar daka akan haka Shi shine ubangijinmu ba shi ne wanda ran bauta ba sun mastaka mu kuma suka samu tsayuwar daka kan haka suka bauta ma Allah suka kadaita Allah da bauta tatanazzalu alaihim almalaikatu lokacin da zasu bar duniya malaiku za su yi ta saukowa yana daga hankalin su shi Allah ta kafu wala ta zanu malaika zai ce wa ka kwantar da hankalinka kan nasu ka kwantar da hankalinka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna maka bishara da aljanna ku yi bishara ku samu natsuwa da kwanciyar hankali bil tallafi lati kuntum tu'adun jama'a mu fahimta to idan jin dadi ne in jin dadi ne jin dadi wallahi malam sai mutum ya koma zuwa ga Allah amin saboda ka rayuwar duniya nan darul amal ake ce mata gidan aiki shi yasa abinda Allah zai bayar din sai na kiran shi ajar ajar ajar shi ne abin ake biyan ma'aikaci ko dan ko kodago tare da ba hajji kake da shi akan Allah ba amma saboda ya nuna maka wannan aikin shi ne sababin samun wancan sai ce fa ni'ima ajrul amilin in ajri illa ala Allah jama'a mun fahimta duk abin da kuka gani a rayuwa mu ci mu sha mu yi sutura mu samu gidaje wannan duka Allah ya ba mu waɗannan ni'imomi ne saboda mu samu tsayuwa a kan kafanmu mu sauke wancan hakki da yake kansa amma dai mu sani mun yi wannan aikin ko ba mu yi wannan aikin ba akwai tantance abin da ka ci ka yi aikin da aka sa ko ba ka yi aikin ba jama'a mun fahimta akwai tantancewa mafi girman amana ita ce amanar ubangiji jama'a wanda bai tsaya ya yi addini da kyau ba ya cuci kansa wanda bai tsaya ya yi addini da kyau ba ya cuci kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayi hakkin Allah akan bayi shine bayi su kadaita Allah da bauta kar su yi tarayya da shi wannan ibada ita ce dalilin zuwanka duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce fa ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mini idan ga ustaz na ustazin yana yi wa kansa ne kai ma da kake ka ustazin can kana yi wa kanka ne jama'a mun fahimta to wannan amana wannan amana wannan amana ta ubangiji na addini ne ba wannan alkur'ani da sunna wannan shari'a da aka shar'anta mana wannan amana wannan amana yadda aka dora maka kuma haka aka dora maka ka kula da iyalanka su ma sun kiyaye wannan amana Allahu akbar Allah jama'a mun fahimta yadda aka dora maka yadda aka dora maka haka aka dora aka dora ma iyalanka ka tabbatar sun kiyaye wannan amana domin kai za a tambaya yadda za ka je ka tsaya ka ji darasi ka kai matar ka ita mata ce ita mata ce ka kai ɗanka shi ma ya ce ubangiji tana da ubangiji ubangijin nan akwai amanarsa a hannunta ɗanka akwai amanar mahalicinsa a hannunsa shi yasa ba zai taɓa yiwuwa ba mun yi a darussa da muka yi na tarbiyya dole dole mana dole sai ka tsaya ka yi addini kafin iyalanka su yi addini sai ka tsaya ka yi addini kafin iyalanka su yi addini wa amur akalaka bis salati wasbir alaiha bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى الله يجي وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها كأمر إيالك لسلا الله يجي كي حقوري كدوجي أخي من سلا الله idan ta zama al'adarka ta zama ɗabi'arka ‘ya'yanka za su tashi su ganci ne a matsayin ɗabi'a mai kyau abin ƙauna idan ba ka yi za a yi ƙoƙarin sai an wayar musu da kai tukunna su gane alherin da yake ka sani cewa kai ne jagora akan iyalanka kan su yi addini wannan amana ba ta tsaya a kanka ba ne wannan amana wannan amana Allah ya dora ta a kanka a kan iyalinka ya ayyu hallazi na amanu ku an fusakun wa ahalikun na أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يسي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني دا الله قوة أنفسكم وأهلكم نارا الله يسي قل بريكم كل رجالا كل دوتا ما لن كركبر أنك يشكوتا كركبر أنك يشكوتا كركبر إركا تشكوتا كركبر ما تركا تشكوتا كركبر إيالنك تشكوتا ba za ka iya tsare wannan aikin ba kai sai ka tsaya a kan aikin ba za ka iya tsare wannan aikin ba dole kai in ka tsaya kai ka ji tsoron Allah ka kaɗaita Allah da dukkan ibadodinka ka umarci iyalanka su gani a aikace ka zama abin koyin iyalanka idan ba ka yi haka ba ba za ka tsare wannan amanan ba idan ba ka tsare wannan amanan ba duk abin da ka tsare a duniya ba zai kubutar da kai ba ranar alkiyar jama'a mafi girmar amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana shine addini idan ba mu tsare addini ba ba mu tsare amanar mahalicin mu ba ka fahimci addini ba shawara ake baka kai ba ba ana jan ka ne kai addini ba addini amanar ubangiji ne a hannunka abdullahi dan musulunci as-salatu amana al-wudu amana alhajju amana asiyamu amana azzakatu amana sallah amana ce sallah amana ce alwala amana ce karatun alkur'ani amana ne aikin hajjinka amana ne ayyukan alkairi da zaka yi amana ne dukansu Allah zai zo ya tambaye ka mafi girman amana da Allah ya dora mana jama'a shine amana na addini idan kai addini ba ka yi ma wani ne ka yi makanka Allah ya dora maka ya kallafa maka wannan shari'a abin da ke kanka na dole shine ka tsaya ka tsare ka kiyaye wannan addini ka kiyaye a kanka ka kiyaye a kan iyalanka jama'a mun fahimci mafi girman amana da Allah subhanahu ta'ala ya bamu to wannan amana wannan amana da Allah ya tashi aiko ta zuwa gare mu sai ya duba wani amini a cikin mala'iku mala'ika da iblis ya ce mishi ai kan ma shi ma wa dan amana aka ba ya kawo manzon Allah wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ruhul amin nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna min al-munzirin wallahi wannan addini jama'a lokacin da Allah zai ba mu amanar mala'ika jibril da zai kawo aikan manzon Allah shi ma sai da Allah ya shiga shi na baka amana wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ruhul amin shine mala'ika jibril murba'in samma amin amana ce Allah ya ba wa mala'ika jibril wannan amanar kar a canza kar a jirkita a kawo shi yadda aka ba da shi haka mala'ika jibril ya kawo shi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran manzannin Allah dukansu wallahi malam an ba su shari'an nan ne a matsayin amana karantar da mu karantar da mu karantar da mu da annabawa suka yi a bisa amana ne shi sa ku jana ta addal amana wa nasa hal umma wa jahada billahi haka jidani annabi ya sauke amana dukkan manzannin nan ku kalli da awarsu, duk manzon da ya zo zai yi magana wa mutanen sai ya ambaci maganar amana da Allah ya bashi shi kuma amini ne kazzabat قوم لوط قوم نوح المرسلين كذبنا قوم نوح المرسلين إذا قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين رسول أمين كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين رسول أمين كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون أخوهم صالح ألا تتقون بيشمات إني لكم رسول أمين كذب قوم لوتين المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون ألا تتقون إني لكم رسول أمين كذب أصحاب الأيكة المرسلين iskala lakum aku shu'aibun shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun wallahi malam duk manzon da yazo yi magana abu da farko zai fara cewa Allah amana ya bani ni kuma na rike amana annabi Musa da ya zo ya tsaya a gaban Fir'auna da jama'a wa la karifa tanna qabla hum qawm fir'auna wa ja'ahum rasulun karim na qabla hum qawm fir'auna wa ja'ahum rasulun amin rasulun karim ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين duk manzo in yazo zai magana jama'a wallahi doctor da kaji ake cewa malamai magada annabawa har abada malami ba zai zama na Allah ba sai zan yi amana yau ne karatu za ka ga ka gagara tambance abinda Allah ya ce da abinda malami yake so zai iya rama faɗan kansa da kansa a cikin karatu abinda Allah ya gaya wa mutane daban abinda ransa ya ɓaci shi ma dole hada a cikin karatu dole sai akwai amana ta ilimi duk da kaji an ce al'ulama uwar fatul anbiya wallahi malam ba za ka taba addini ya zan karbi abin Allah ba sai kana da amana abinda Allah ya faɗa shi ne ya faɗa abinda manzon Allah ya faɗa abinda manzon Allah ya faɗa idan kana da naka fahimtar ka faɗi naka fahimtar amma dai kar ka dora ta ka boye ta a cikin alqur'ani da sunna dukkansu dukkansu kowa sai ya ce amana sai zama amana ji kun ga shi mala'ikan da aka ba ma'aikin Allah amana ya bashi haka ne ko ba haka ba wanda aka kawo musu sun shaida ma duniya cewa amana aka ba su kuma sun riƙe wannan amana shi yasa kafirai da suka zo suka ce ma annabi akwai waɗansu ayoyi da suke so a gyara annabi ya ce musu ba zai yiwu ba wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghayri hadha aw badilu قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى ilayya إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم لوكتين da Annabi sallallahu alaihi wa sallam zo ya karanta musu alqur'ani sai suka ce su abinda suke so sun ci amma akwai waɗansu 'yan ayoyi da za a caccanza ko a gyara ko dai ya zo da wani littafi ba wannan ba iti bi qur'anin gairi haza zo mana da wani abun karantawa wani alqur'ani ba wannan ba au badilhu ko kuma a za waɗansu ayoyi kun sai ce musu ma yakunu li ma yakunu li an ubaddila min tilqa'i nafsi yace wallahi bani da hurri ba inci na bane ba martaba ta bace yace musu ni ma aikan amana aka bani amana aka bani jama'a muna fahimta wallahi addini amana ne idan baka tsare wannan abun baran da zaka hadu da Allah abun ba dare amana ta farko da take kan ita ce amanar addini amana ta farko ita ce amanar addini karka dauka duk yadda kaga mutum na addini yana yi mawani ai malam zaka gane cewa addinin nan na Allah ne ba a fasa wani ya ma wani hisabi ba abin da nake yi in don Allah ne ni da mai addinin in ba don Allah bane ni da mai addini idan kai don Allah kake yi jama'a kun fahimta ko ba ku fahimta ba a azumi babu audit a bincike yi da don Allah ko ba kai ba shi wanda ya shar'anta addini yana bibiyar ka kuma wallahi malam kaga Allah yadda ka san dako ko wallahi kai ran da zaka haɗu da shi zaka dauka kai kaɗai yake jira shine ma'anar sanafrugu ayi ayyuhas sakan duk abin da kake yin nan ka hau a saba daga nan ka san kai wani lokaci kake dan manta ma da addini addinin ko wallahi Allah yana jiran ka ab yana jiran ka ab yana jiran ka ab Allah yana jiran ka ab Allah yana jiran ka mu tsaya mu sauke wannan amana da Allah yace dan adam ya dauka in adam din nan mu ne yan adam in adam din nan mu ne yan adam to wannan amana haka mala'ika jibril ya kawo ta ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi kuma wadda dama yana daga cikin abun da ya yi fice da shi ita ce amana amana abinda ya yi fice da shi amana yana daga cikin kalmomin da ya ambata a hajjinsa na bankwana hudubar da ya yi ta ƙarshe ma duniya lokacin da za a tafi aikin hajjin gangami ya ce ayi ya ce kowa ya zo kowa ya biyo ne ya zo ya gaita zan yi aikin hajji bayan an yi huduba ya ja hankalin duniya duka al'ummarsa hatta yadda za su haɗu da shi a ranar alƙiyama a inda za a haɗu da shi sai da ya gaya musu daga cikin kalmomin sa yace wa antum tusaluna anni yawmal qiyama fama antum qailun yace a ranar alkiyama Allah zai kira ku yace ku yi bayani a kaina annabi yace ku ga mun me ku ce wa Allah ba ku ni ba ba kai ba wa antum tus'aluna anni yawmal qiyama annabi yake ba sabon sa zauna a cikin ku na yi rayuwa da ku Allah zai tambaye ku a kai na ku yi mishi bayani akan zaman da kuka yi da ni da yadda na karantar da ku addini fa ma antum qailun ku ga mun me da ku ga mu Allah qalu nashhad annaka qad ballagta suka ce za mu shaida mu Allah a ranar alkiyama ka isar mana da aikin wa addaita ka sauke amana da aka baka suka yi ta lissafawa suna faɗa yana cewa Allahumma shahad yana Allah ka ji gashi suna faɗa da bakin su aikin da ka bani na isar da wannan amana yanzu ya rage mini da ni da kai karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini amanar Allah ce karka yi wasa da addini karka ɗauka ofis zai sha kanka akan maganar addini karka ɗauka kasuwa za ta sha kanka akan maganar addini karka ɗauka wata sana'a za ta sha kanka akan maganar addini hatta sallah da kaga kake yi amana ce wallahi sallar nan in baka yi ta yadda Allah ya ce ba za a tsare ka akan sallah to dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abun da yayi fice a kansa amana yana daga cikin abun da larabawa hankalinsu ya tashi a kai amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun tashinsa tun tashinsa tun tashinsa tun tashinsa muhammadul amin ne shi a sadiqul musduk tun su yana da amana annabi tun bai wuce shekarun balaga ba manyan mutane a maka suka zo su dauki amana su bashi ka ajiye kudinka a gunka ka ba wa annabi ajiyan kudinka ya fi tabbas da kanka ajiye a gunka wannan ita ce shaidar da suka yi wa annabi ka dauki dukiyarka ka bashi amana ya fi maka tabbas akan kai ka ajiye dukiyar a wajen haka tashi annabi yace ya yabin yaudare ku ba in rasa wanda zan rena in yi wa ƙarya sai Allah malam abin da ya faru da annabi ran da ta kai makaryar tuɗewa annabi zai hijira ya bar maka Allah ya ba shi ya fita ya tafa sahabbansa a gaba ya ce su tafi a wanda ya saura da shi da sayidina abubakar a baya da sayyidina aliyu wallahi malam abin da ya ba mu arna su kansu mamaki da annabi sahabbansa da suke fita daga makka ana tsare su ana atakin din su dukiyar su sai a ce ai a makka kuka neme ta ba za mu bari ku bar makka da ita ba sai dai ka barta a inda ka samu ka tafi wannan ya ce na yadda na barta a lokacin da ake kwace su shi kuma ya bar sayidina aliyu a makka ya ce idan mun fita kaga mun wuni dare yayi to gobe kowa ka kai mishi ajiyar da ya bawa su suna kwace nasu shi kuma amanar da aka bashi a hannunsa ya ajiye wadda zai mayar wa masu wannan amanin bayan ya jama'a mun fahimta? su ba waɗanda suke faɗa da shi din su ba waɗanda suka matsa mishi lambar a kuma a hakan sun fi aminci da su ɗauki dukiyarsu su ba shi ya riƙe a yana riƙe da itan babu abin da ba su musu ba a garin makar, amma ya bar ajiyan kayansu ya ajiye wadda zai mayar musu da kayansu shi in ya fita tare da su kuma a lokacin suna fatan nasu kaga inda wani ne sai ke to mu tafi da nasu amin wannan shine abin da aka rubuta mana mai koyi da shi wannan shine abin da aka rubuta mana mai addini da shi jama'a wannan addini amana ne a kanmu. wannan addini amana ne a kanmu. wannan addini amana ne a kanmu za a kira mu a tambaye mu amma in duniya ce in duniya ce kar ka ɗauka akwai wata riba wallahi da zaka ci a cikin ta. matukar ba wannan ibada wannan hajji da yake kanka za ka sauki ba duk yadda muka faɗa a baya ne duk abin da ka gani a duniya wasa ne in bacin rai ne wasa ne in talauci ne wasa ne in bakin ciki ne wasa ne bakin ciki na carran haduwa da Allah amin idan daɗi ne da kwanciyar hankali ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa yu'ta bi an ami ahli dunya bin ahli jannati yawm al-qiyamah yu'ta bi an an'ami ahli dunya min ahalin nari yau kiyama Allah zai ce a zo mishi da wadda ya fi kowa jin daɗin rayuwar duniya daga cikin yan wuta wadda a duniya shi ya fi kowa jin daɗin duniya sai a zo da shi annabi ce fayus bak finnari sabga sai a yi mai tsundumi tsomiyar irin wurin nan a wuta da zafin da tiririn da hayakin ya ratsa shi sai a fito da shi fayukaru sai a fiye bana adam hal ra'aita kairan kaddu hal marra bika na'imun kaddu a sai mishi ya dan adam ka taɓa gamuwa da wani alkhairi a rayuwanka wata ni'ima ta taɓa bi ta kanka ka ji ta a matsayin ni'ima fa kala la wallahi ya rabbi zai ce wallahi Allah ban taɓa ji ba ويؤتى bi الناس nasi bu'san الدنيا من أهل الجنة janna Allah sai kuma a dauko wanda yafi kowa shiga talauci da bala'i a duniya daga cikin aljanna a zo shi ma sai a irin wurin nan a wuta a dan kewaya shi a fito da shi aljanna ya ji su kan shi ya ga yan mata ya ga kasai إيه، دك في أكتوريش في أتي مشي حل رأيت بؤسا قد هل مر بك شدة قد أتي كاتب شقا واني وحنا كاتب جنم واني وحنا كاتب شقا واني أنني كنتي فقال الله والله يا رب قلت والله برتب جنم ما رأيت بؤسا قط wa ma marra bi shiddatun ka sai ce ni ban taba shiga wani talauci ko kunci ba to ina ce dai duka wayannan misalsalu ne sun nuna jin daɗin duniya da wahalan duniyan duka duk wasa ne in wahala ka sha idan ka ga wuta za ka manta da ka sha in aljanna ce za ka manta to jama'a dalilin haduwar mu a duniya da kai kawo mu a duniya shine Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu ne ya danka mana amana na bauta saboda ka mafi girman wannan amana shine ta Allah subhanahu ta'ala da bauta ka yi kokari ka tsarkake imaninka ka yi kokari ka tsarkake tauhidinka ka yi kokari ka tsarkake aqidanka ka dage ka rike wuta wajen bauta ma Allah rayuwa ba ta da tabbas ka dage ka rike wuta wajen ibada da bauta ba Allah in ka tashi cikin dare za ka yi sallah ka tashi ba kai ba ka tashi ne abin da aka cikin mu shi ku yi soyayya ba ne ba amma dai kar soyayya ya hana ku addini kar soyayya ya kai ku zuwa ga tsaba wa mahalincin ku jama'a mun fahimta saboda ka yau abinda muka tattauna na farko shi ne mafi girman amana da yake kanmu da zamu tsare ita ce amanar Allah idan kuma wannan amanan ba ta samu ba duk wadda ka rike mishi amana ka rufe kofa da barawo ne wa kanka wannan shi ne na farko amanar amanar mahalicinka idan ka yi wasa da wannan amanar to ka ci babbar amana ka san matsalar da muke samu malam shi ne za ka samu wani comrade baya cin kudin jama'a baya fata duk abu yin hankin mutane ne amma ko sallah bai iya ba la haula wala quwwata kaga ya tsara amanar mutane ya saki amanar mahalicinsa wani yana nan duk abu inda zalunci ko maguɗi a ciki baya shiga bai yarda da shi ba ba zai cuci kowa ba ba za a haɗa kai da shi a cuci wani ba amma amanar ubangiji kuma bai san ta ba Imanar amanar ubangiji bai tsare ta ba ai ita ce ma matsala ai ita ce ma matsala amanar Allah ba ta fita ba na wani don ta fita ai ka bata lokacin ka to kafin mu gangaro kan amanoni da suke tsakanin mu san cewa mafi girmar amana ita ce ta ubangiji idan muka tsare ta ubangiji to duk abin da zai biyo baya imanin mu da aikin mu mai kyau da tsare wannan amana zai zama mana garkuwa gabarin dawwama a wuta jama'a mun fahimta saboda ka mu yi kokari don Allah mu tsare wannan mafi girman amana kuma kamar yadda muka ambata yadda Allah ya rubuta mana haka ya rubuta akan iyalanmu kar ka dauka addini a cikin gidanka kai kai kai kadai idan an kira sallah zaka fita kafin ka fita ka tabbatar kowa a cikin iyalanka ya tashi ya yi sallah kar ka wuce ka fita ka ce musu ku tashi ku yi sallah suna daga cikin waɗanda da a ƙara tambayanka in ka haɗu da Allah suna daga cikin waɗanda za a fara tambayan ka in ka da Allah saboda ka wannan aike shine mafi girman amana da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko zuwa gare mu to in sha Allah sati mai zuwa sai mu shiga kuma sauran amanoni da yake mu ji amana ne gani amana ne kafin ko mu zo kan abubuwan da suke tsakaninmu na amanoni muna roƙon Allah ya mana dace da tsayuwa akan waɗannan ayyuka na alkhairi waɗannan amanoni Allah ya taimake mu wajen tsare su Allah ya taimake mu wajen sauke su Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya mana albarka da wani sati insha Allah sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na malam

ba za ka sauye ba kuma ya za ka yi da su maka matsala malam duka waɗannan yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna lokacin da muka zo kan amanoni da suke tsakaninmu ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati Allahu akbar wata ran muna wani tafiya in ban manta har da malam Muhammad Shira mun shiga wata jiha sai muka ga irin katon billboard din nan wani dan siyasa an manna katon hoton sa yayi haka yana cewa ku bani amana amana a ban shi amana mutum miliyan bakwai ko takwas ka ce a baka amana su ka yi yaye da su ka yi yaye da su ka yi da su malam gidanka in ka wanye da gidanka lafiya gidanka in ka gama da gidanka kayi arziki gidanka in ka gama da shi kayi arziki saboda haka duk waɗannan insha Allah za mu zo mu tattauna a kansu daidai gwargwado abin dai da yau wato muka da hankalin kanmu da kanmu a shi shine mu fahimci cewa duk amanar da za mu yi magana a kanta a bayan amanar Allah ta mafi girman amana ita ce ta Allah wannan shari'a amana ce shi ne abu na farko da za mu sannan kuma duk abubuwan da suka biyo baya sai mu zo mu a kansu Allah ya mana na wa alaikum salam na'am na'am eh eh eh eh eh Allahu akbar eh Allahu akbar Allahu akbar wallahi mana kaga ba wannan ba tsintuwa kaga tsintuwa a hanya tsintuwa a hanya in ka tsinta sai ka je kai da tsintuwar yadda kake so na rantsi da Allah sai ka biya ranar alkiyama kaga dai wannan ba wani ka cuta ba shi ya yarda kayansa da kansa da kansa ba ba sane kan shi ba ba fakonsa kai ka ɗauka ba shi da kansa ya jefar da kayansa to malam in ka sarrafa wannan tsintuwan ba bisa yadda shari'a ta tsara ba wallahi za ka mayar ranar alkiyama malam kar ka ɗauka akwai haƙƙin wani kaga amana za mu zo mu tattauna idan da yanzu za ka kai motar ka gareji wajen makaniki lokacin da ka kai mishi wannan gyara ka ce ka kawo mai gyaran mota motar ka ta zama amana a wajen sa ba maganan kuɗi da zaka ba shi je sai kayan aiki ya yayi hajjinci a ciki ba a'a inda wani yaro zai zo ya kwarzani motar ka da wani abu a garejin na rantse da Allah in ka dawo sai ya gaya ma kafin ya haɗu da Allah lafiya domin motar ka amana ce a hannunsa to balle kuma motar zai gyara a kuɗin da aka ba shi gyaran a cike je ya haɗa kai da mai sai da kayan ko yayi wani rashin gaskiya duka waɗannan abubuwa malam in muka ma kanmu nasiha in muka ma kanmu nasiha za mu ga alkhairi idan muka ki mu yi makan mu nasiha mu ne za mu ga abin da aka gaya mana gaskiya ne li kulli nabayin mustaqar Allah ya duk wani labari da aka baku akwai lokacin da zai tabbata Allah ya samu dace muna tare da Sheikh Mahmud Shira insha Allah zai ambata mana su kalmomi Allah ya samu dace na'am